daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wata safiyar daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da fatan an tashi lafiya mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana abubuwan zamu gabatar muku da yarda allah su ne labarin duniya da ɗume su muna ɗauke da sharhin bayan labaru za ku ji shirin nan na kun san daga nan kuma sai duniyar mu a yau sannan sai mu karkare da shirin ko na masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. fadar mulkin amurka ta ce tattaunawa da irin ta yi armashi wani bom da ya tashi a maiduguri ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai amnesty international ta zargi kungiyar nan ta rsf a sudan da cin zarafin mata sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin fadar mulkin amurka ta ce tattaunawa da iran ta yi armashi fadar mulkin Amurka ta white house ta bayyana cewa tattaunawar da aka yi a tsakanin ministan harkokin wajen iran abbas arakci da kuma wakilin donald trump kan gabas ta tsakiya steve witkoff ta hanyar shiga tsakanin ƙasar oman ta yi armashi da maraicen jiya steve wachtoff ya bayyana cewa shugaba donald trump ya ba shi umarni ya duk abin da zai iya domin rage tazarar saɓani da ake da shi a hanyar tattaunawa da kuma diflomasiya bayanin na fadar mulkin amurka ya kuma yaba wa ƙasar ta oman wacce ta kasance mai masaukin baƙi na tattaunawar da aka yi lokaci ɗaya ko mai shiga tsakani wacce wato ba ta gaba gaba ba ta gaba da gaba ba tsakanin iran ɗin da amurka gabanin bayanin na fadin mulkin amurka manzan musamman na shugaban donald trump ɗin steve witkoff ya faɗa wa tashar talabijin ɗin nbc ta amurka cewa ya yi tattaunawa mai matukar armashi da kuma amfani tun a ranar asabar da safe ne dai ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya isa birnin Muscat na ƙasar Oman, inda ya gana takwaransa na ƙasar Sayyid Hamad bin Hamud al-Busa'idi tare da miƙa masa bayanai da suka ƙunshi mahangar Iran akan tattaunawar. Ministan harkokin wajen Oman ya zama mai shiga tsakanin ƙasashen biyu a tsawon lokacin tattaunawar. Ɓangarorin biyu sun yi musayar takardu dai har sau hudu. a ranar asabar mai zuwa ne dai za a ci gaba tattaunawa daga inda aka tsaya a wani wuri da ba a kai ga ayyana ko'ina ba ne zuwa yanzu a najeriya wani bom da ya tashi a maiduguri ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta najeriya sun ce akalla mutane bakwai ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka jikata sanadiyar fashewar wasu abubuwa masu ƙarfi a kan hanyar dambuwa zuwa maiduguri rahotannin sun ce abubuwan da suka fashe dai a lokacin da wasu ayarin motoci da suke wucewa ta hanyar tare da rikiyar sojoji a jiya asabar da hakan ya haddasa asarar rayuka da kuma jikatar wasu hanyar dambuwa zuwa maiduguri tana zuwa ƙananan hukumomi da dama a kudancin jihar borno a lokaci ɗaya kuma yanki ne da ya yi ƙaurin suna a matsayin matsugudin 'yan boko haram an daɗe da rufe hanyar saboda matsalar tsaro amma gwamnatin baba gana zulum ta sake buɗe ta da kuma dawo da zirga-zirgar ababen hawa zuwa dambuwa chibok da kuma wasu ƙananan hukumomi da suke a kudancin jihar ana barin matafiya su bi ta hanyar ne sau biyu a mako ɗaya idan sojoji suka yi sintiri da kuma tabbatar da cewa babu wasu abuwa masu fashewa da aka dasa kusan shekaru biyu kenan ana yin haka tuni dai aka ɗauki waɗanda suka jikata ɗin da ba a tantance adadinsu ba zuwa asibitin cikin maiduguri domin a yi musu magani. To waɗannan labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun kai wa asibitin ma'amadani da ke gaza wani sabon hari. Jiragen yakin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun harba makamai masu linzami guda biyu a kan ginin asibitin ma'amadani da ke gaza. harin ya sanadiyar rushewar wasu ɓangarori da suka haɗa ɗakunan yin gwaje-gwaje da kuma kantin sayar da magani saboda hare-haren na isra'ila a wannan asibitin da akwai gwamman marasa lafiya da suke kwanci a ƙasa a waje yayin da wasu ma suke kwanci a wajen ƙofar shiga asibitin da kan titunan da suke zagaye da shi Ƙungiyar Hamas ta bayyana harin da sojojin na haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai wa asibitin da cewa wani sabon laifi ne na dabbanci da 'yan sahuniyar suka tafka a Gaza. Hakanan kuma ƙungiyar ta Hamas ta zargi Amurka da cewa ita ce take baiwa haramtacciyar ƙasar Isra'ila haske akan tafka laifukan da take yi a Falastinu. Bugu da ƙari ƙungiyar ta Hamas ta kuma yi mamaki akan yadda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya suke yin shiru akan laifukan da ake tabkawa da ba su tamka a wannan zamanin akan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da cutar da marasa lafiya da korarsu daga gadon asibiti zuwa kwanciya akan tituna ƙungiyar amnesty international ta kare haƙƙin bil'adama ta zargi dakarun kai ɗaukin gaggawa na rsf a sudan da cewa suna cin zarafin mata ƙungiyar kare haƙƙin bal'adaman ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf ta bautar da mata da kuma cin zarafinsu ƙungiyar ta yi tar da abin da rundunar ta rsf ta yi akan mata da suka manyanta da kuma 'yan mata a tsawon lokacin yakin na sudan har yanzu bai kawo ƙarshe ba wani sashe na rahoton ƙungiyar ya ishara da yadda wannan rundunar take tafka laifuka da yin fade da sojojin wato take tafka laifuka da yin faɗe akan mata ƙungiyar take faɗa da sojojin ƙasar sudan ta tarwatsa mutane daga gidaje da matsugunansu a faɗin ƙasar ita kuwa hukumar take kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr cewa ta yi da akwai 'yan ƙasar sudan fiye da dubu ɗari waɗanda suke neman yin hijira zuwa ƙasashen turai a cikin wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar kaɗai tare da ƙara da cewa mutanen suna ƙara yanke ƙauna da cewa za su samu kowane irin agaji a cikin ƙasar saboda an ruguza tsarin kai taimakon gaggawa a cikin birnin khartoum da sojoji suka kori dakarun rsf an sami komar mutane da suka yi hijira kamar yadda hukumar ta bayyana shugabar hukumar mai kula da 'yan hijira ta musamman ɗinkin duniya olga sarado wacce ta gudanar da taron manema labaru a birnin Geneva ta bayyana cewa da akwai 'yan Sudan 484 da suka isa cikin kasashen Turai. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To masu saurare bayan da aka gama jin labarun duniya yanzu sai a ga zama domin a ji shirashin da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labarun, shirin nan na kokun san duniyar mu a yau sai kuma muryoyin masu sauraro wanda kuma da shine muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. shirin ba labaran da zai dubi ne dangane da tattaunawa zagaye na farko da aka fara gudanarwa tsakanin amurka da kasar iran bisa shiga tsakani na gwamnatin kasar oman tattaunawar da ta gudana a wannan asabar a birnin muscat fadar mulkin kasar ta oman tun da safiyar asabar ne da ministan harkokin wajen iran din abbas arakci ya isa birnin muscat fadar mulkin kasar ta oman kuma a can ne tattaunawar zagaye na farko ta gudana jim kaɗan bayan sarsa birnin na muscat ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya gana da mai masaukin baki sai badruddin abu sa'id inda ya mika masa takardu akan mahangar iran dangane da batutuwan da za a tattauna a yan ganawar da bangarorin biyu suka yi ministan harkokin wajen iran din ya yi ba da matsayar oman akan batutuwa da dama wanda suka shafi wannan yanki da ma yammacin asiya daga cikin masu yi wa ministan harkokin wajen iran din rakiya a wannan tafiya akwai mataimakinsa a fagen harkoki na siyasa da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa kazim grip abadi gami da kuma wasu daga cikin jami'ai daga bangarori daban-daban iran da amurka suna tattaunawa ne ta hanyar shiga tsakani na kasar ta oman ba tattaunawa ce ta gaba da gaba ba kakakken ma'aikatar harkokin wajen iran ɗin ismail baka'i ya bayyana cewa kwana guda a gabanin wannan tattaunawa a kasar oman tsakanin amurka da iran ɗin kan shirin ta na nukiliya akwai damammaki da dama na diplomasiya wanda amurka za ta iya tabbatar da aniyarta a kansu baka'i ya rubuta a shafin sa na x cewa ya kamata amurka ta mutunta wannan shawara wadda aka yanke duk wadda cewa dai akwai matsaloli ba za mu yanke hukunci ba muna da niyyar tantance niyyar ɗaya bangaren kuma za mu tabbatar da hakan ne a wannan tattaunawa in ji jami'in diplomasiyyar na iran da kuma ya kara da cewa iran ɗin za ta yi tunani kuma za ta mayar da martani akan kowane mataki. a ranar litinin din makon da ya gabata ne dai shugaban kasar amurka donald trump ya ba ta sanarwar cewa gwamnatinsa za ta shiga tattaunawa tare da iran kafin zuwa ga wannan tattaunawa dai bangarorin biyu sun yi musayar lafazza masu zafi inda donald trump din ma har ta kai ga yanayin barazanar ɗaukar mataki na soji idan tattaunawa ta ci tura dangane da gargaɗin da donald trump din ya yi kuwa wani babban mataimaki ga jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah sai da alhamdulilayi ya ce iran za ta yi daukar dukkan matakan daga sun dace akan wannan batu ganawar ta wannan asabar dai tana zuwa ne biyo bayan wata wasiƙa wadda donald trump ɗin ya aikewa jagoran jin juhalin musuluncin na iran a watan da ya gabata inda kuma ya buƙaci tehran da ta shiga tattaunawa tare da yin gargaɗin cewa matakin soji yana akan teburi idan iran ta ki amincewa tehran ta bayyana aniyar ta na shiga wannan tattaunawa kai tsaye amma muddin washington ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na matsin lamba mafi tsanani akan iran to kuwa tabbas wannan tattaunawa ba za ta iya haifar da ɗa mai ido ba ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin ya ce amurka tana da masaniya sarai akan irin karfin da iran take da shi na kare kanta yayin da ya bayyana cewa ƙasar a shirye take ta yi amfani da dukkanin hanyoyi na tsaro domin kare tsaronta da kuma kare al'ummata. ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta amince da amurka ba amma duk da haka za ta gwada ta a yayin wannan tattaunawa in ji abbas arakci babban jami'in diplomasiyya na iran din ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta neman yaki. amma idan ya zama dole to za ta san yadda za ta kare kanta muna da shakku akan aniyar amurka kuma ba mu da tabbaci akan cewa suna da niyyar gudanar da wannan tattaunawa akan manufofi na gaskiya amma dai duk da haka za mu gwada su hakanan kuma jami'in diplomasiyya na kasar iran ya yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya suke yi karkashin jagorancin amurka cewa jamhuriyar musulunci tana neman mallakar makaman nukiliya ne ya ce zargin da ake wa iran din na neman mallakar makaman nukiliya zargi ne mara tushe balantana makama dangane da bayanan da aka yi wanda suka yi ta yaduwa musamman daga bangaren mahukuntan amurka na cewa tattaunawar za ta gudana ne tsakanin iran da amurka gaba da gaba arakci ya bayyana imaninsa cewa irin matakan da iran ta dauka a baya bayan nan dangane da wannan tattaunawa wani babban yunkuri ne na diplomasiya ya faita cewa sabanin wasu fassarori waɗanda aka yi ta yi a baya bayan nan game da batun wannan tattaunawa tsakanin kasashen biyu inda ya ce ƙoƙarin bayyana ra'ayi ne na gaskiya da kuma buɗe hanyar diplomasiya daga bangaren ita iran ɗin dangane da kalaman donald trump wanda ya yi a ranar litinin ɗin kuwa arakci ya bayyana cewa iran a shirya take domin ganin cewa an cimma matsaya inda za ta halarci wannan tattaunawa a kasar oman din kamar yadda aka tsara ya kuma kara da cewa wannan ba sabon lamari ba ne da mai kanta amurka tana tsakiyar yin shawarwari kai tsaye game da batun rasha da ukraine batun da ya fi sarƙaƙiya ta fuskar siyasa da tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha uku ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Afrilun shekara ta alif ɗaya tara da saba'in da biyar. Aka fara yakin basasa a cikin ƙasar Labanan. Sanadin fara wannan yaki dai shine harin da mayakan ƙungiyar kiristoci ta ƙasar Labanan masu samun goyon bayan isra'ila sa kai wata mota dauke da Falasɗinawa kuma sa kashe talatin daga cikinsu yahudawa ne suka haddasa wannan yakin basasa inda musulmi na kasar labanan masu goyon bayan falastinu har ma da wasu kiristoci masu goyon bayan al'ummar falastin suka shiga cikin yakin da kiristoci masu samun goyon bayan isra'ila kiristocin da ke samun goyon bayan isra'ila a kasar labanan sun haifar da matsaloli masu tarin yawa a kasar baya ga haifar da yakin basasa su ne kuma suka taimaka ma isra'ila wajen mame kasar tare da kashe mutane da dama sakamakon mamayen da isra'ila ta yi wa kasar labanan ne aka samu kungiyoyin gwagwarmaya masu ɗauke da makamai inda ƙungiyar amalce ta fara yaƙi da mamayar isra'ila a labanan kafin daga bisani kuma aka kafa ƙungiyar hezbollah wadda ta fatattake isra'ila da kasar labanan kuma ta fice da kasar babu shiri a halin yanzu ƙungiyar hezbollah babban karfin kafa ce wadda ta hana isra'ila wutar da bugaken manufofinta a cikin kasar labanan masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata rana irin ta yau goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 1945 lokacin yakin duniya na biyu kasashen kawance suka mame kasar austria kafin wannan lokacin da shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya mame kasar austria inda ya mayar da ita wani bangare na kasar jamus kuma ya tilastawa sojojin kasar shiga yakin duniya na biyu karkashin gwamnatin nazi a lokacin da sojin jamus suka fara ja da baya a lokacin yakin duniya na biyu sojin kasashen kawance sun mame kasar austria kuma suka raba ta kashi biyar kowace kasa tana iko da bangare guda yayin da birnin vienna fadar mulkin kasar austria dukkanin kasashen ne suke iko da shi bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1946 kasashen kawance sun bai wa australia incin kanta a cikin shekara ta 1955 kuma suka kammala janye dukkanin sojojinsu daga cikin kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan afrilun shekara ta 1919 kisan jaliyan wala wanda aka fi sani da kisan kiyashin amaristar ya faru a kasar india a cikin shekara ta 1919 gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ta zartar da dokar hana tawaye daga gwagwarmar mutanen india a karkashin wannan doka 'yan sandan gwamnatin mulkin mallaka na burtaniya sun ba da izinin kama duk wanda ake tuhuma da cewa yana cikin masu fafutukar neman 'yanci ko da ba su da wani dalili akan haka har ma tare da ɗaure shi na tsawon lokaci wannan doka ta harzuka al'ummar india irin wannan rana ne fiye da yawa dubu biyar wanda ba su dauki da makamai suka taru a lambun jaliyan wala wanda ke birnin amurstar al'ummar da ke gudanar da wani gangami na lumana domin neman samun 'yancin kai inda bisa umarnin wani kwamandan birtaniya aka buɗe wutar bindiga a kan su sannan aka yi masu kisan kiyashi waɗannan wadda suka halarci wannan taro dai na lumana babu wani gargaɗi da aka yi masu da kuma cewa taron da suke a wurin ya saba doka wannan kisan kiyashi ya yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu ɗaya da ɗari biyu da kuma raunata wasu kimanin dubu hudu sannan kuma kwamandan na birtaniya bai yarda da cewa an yi wa waɗanda suka samu raunuka magani ba ko kuma ba su ruwa da abinci bayan kafa dokar rowlatt a ƙasar india da kuma kisan gilla wanda aka yi wa al'ummar wannan yanki gugurmayar al'ummar inda ya din a ƙarshen jagorancin mahatma gandhi ta ƙara samun karbuwa a tsakanin al'ummar ƙasar inda da ƙarshe dai a latilas birtaniya ta biyo inda ya incin kanta da kuma ficewa daga cikin ƙasar masu wurare ko san cewa shekaru 872 da suka gabata a rana irin ta yau kudubuddin rawandi babban malamin shari'a malamin hadisi masanin tauhidi kuma masanin ilimin tafsiri a karni na shida bayan hijira ya rasu ya shafi shekaru da dama yana amfana daga halartar darussan malamai na zamaninsa ya kuma samu ilimi a fannin ilimin fikihu da hadisi da tafsirin qur'ani mai tsarki wannan babban malamin addinin musulunci ya bar ayyuka da dama waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda suka haɗa da rubuce-rubuce na tarin littafai inda ya rubuta littafai kusan mujalladai 80 wanda suka haɗa da littafin nan na tafsirul qur'an sai kuma littafin risalatul fuqaha akwai littafinsa na tuhfatul falasifa bana kuma akwai littafinsa wanda ya shahara da suna al wal jara'ih duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar Isra'ila. suka rubuta a kan ƙin amincewa da yaƙin gaza da kuma yin kira da a kawo ƙashinsa. za mu ji yadda ta yi tasiri a cikin fagage da dama na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba wa hannu a kai dangane da yakin gaza ta tayar da kura da kuma nuni da shiga wani sabon salo a cikin wannan haramtacciyar ƙasa wannan wasiƙa ta kuma buɗe wani sabon cece kuce a kan batun gyare-gyare da kwaskwarima madanatan yahoo yake son yi wa hukumar shari'a da mayar da fursunonin yaƙi hakanan kuma sake jan daga a tsakanin 'yan siyasar wannan haramtacciyar ƙasa ta 'yan sahayoniya. a cikin yanayi na musamman da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fada ciki musamman ta suka tsaro da kuma ta a kan muhimman batutuwa da suka shafi makomar wannan haramtacciyar ƙasa sojojin sama 'yan sahiyoniya su rubuta wasiƙa wacce ta sa kallo ya koma sama duk da cewa dai wasiƙa ba ta zo da wani sabon abu ba to amma yadda su manyan sojoji suka mayar da martani a kanta ya bambanta da yadda ya kasance a lokacin shugabancin babban hafsan sojojin hamtaccen ƙasar isra'ila hetsi halibi a gefe ɗaya wasiƙar tana a matsayin sake nuni ne a kan wuraren da aka ja layi a tsakanin addini da daula da kuma matsayar sojoji a cikin fagagen siyasa da zamantakewa hakan yana matsayin saɓani mai tsanani ne a cikin ginshiƙin daula daga cikin irin waɗannan abubuwan da suka haifar da saɓani da akwai batun mayar da fursunoni a kowane irin yanayi da kuma jayayyar da 'yan siyasa suke yi a kan yin dokar ɗaukewa yahudawa na ƙungiyar nan ta haririm shiga cikin aikin soja wasiƙar sojojin tana kuma ɗauke da saƙon cewa rikicin ya wuce batun soja ya shiga zance akan cewa kowa da kowa daidai ne wani take ne da aka daɗe ana bayarwa domin nuna ƙin amincewa da yadda ake ɗaukewa 'yan ƙungiyar haridim aikin soja ko yin hidima a fagen daga wato yin kira da kar a yi wata doka wacce za ta wa wasu mutane haƙƙin yin soja saboda su ta addini isharorin da suke tattare da wannan wasiƙa ta sojin saman suna da fuskoki biyu na farko na siyasa na biyu kuma na zamantakewa a siyasance duk da cewa wannan wasiƙar ba ta zo da wani abu sabo ba a kan jayar da dama aka daɗe ana yi nan gare da shi kan shi yakin gaza da yake ci gaba sai dai kuma wasiƙar ta zo a wani lokaci mai matuƙar muhimmanci a haramtaccen ƙasar ta yahudawa yakin gaza dai yana ci gaba ya ma ɗauki wani sabon salwar za a iya cewa ya fi na bayan muni domin a wannan lokaci haramtaccen ƙasar isra'ila ta na ƙarasa aikin da ta fara da na rushe dukkanin wani wuri da falasɗina za su iya samun mafaka a cikinsa gida ne ko kuma himomi, a wasu yankunan fiye da kaso 80 ta rushe na gidaje wasu yankunan kaso 70 wasu yankunan sun kai 90 to bayan da 'yan sahiyoniya suka sake dawo da shi yakin gadan-gadan kuma a cikin gida sabanin da yake a tsakaninsu yana ƙara kunno kai batun sake yi wa ma'aikatar shari'a kwaskwarima wanda netanyahu ya so ya yi ya sake ƙarfafa wannan batu 'yan hamayya suna kiran wannan yunkuri na tanyahu da cewa na juyin mulki ne a fagen shari'a netanyahu kuwa yana kiran wannan abin da yake faruwa da cewa jayayya ce a tsakanin daula ɓoye da kuma ta doka da oda ta zahiri su kuma masu bin diddigin siyasa haramtaccen ƙasar isra'ila suna ɗaukar wannan abin da yake faruwa da cewa ɗaya ne daga cikin fuskokin rikici mai zurfi da ake fama da shi to ta ɓangaren siyasa wasikar da sojojin saman suka rubuta suka rattaba hannu a kan yaƙin yakin gaza tana a matsayin wani saƙo ne na siyasa ta buƙaci ganin an mayar da fursunoni ko da kuwa hakan zai zama sai an daina yakin baki ɗaya sannan ne za a sake fursunonin to suna ganin abin da ya kamata ai kenan. dalilin haka wannan wasikar ta kara wa ciwo gishiri a cikin saɓani da dama yana nan kwance a tsakanin 'yan siyasar kusan kowace rana ta allah sai iyayen da kuma dangin waɗanda aka yi garkuwa da su a can wato gaza a matsayin fursunonin yaƙi sun fito sun yi zanga-zanga ta yin kira da a sako musu yaya. suna kuma kira ko da hakan zai kai ga a daina yakin ne a karbi sharuɗan da 'yan gwagwarmaya suka shata wani abin la'akari da shi a nan shine da jam'iyyu masu alaƙa da yahuda masu ra'ayin mazan jiya ta haridim sun kasance 'yan baruwanmu a saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu amma a lokaci ɗaya sun mayar da hankali ne a wani fagen yaƙinsu da shi ne samarwa da samarinsu hanyar da ba za su yi aikin soja ba ko hidimar ƙasa a filin daga to ta fuskar zamantakewa wasiƙar sojojin tana da ta ta fuska a wannan fage domin ana ɗaukar sojan saman wannan haramtacciyar ƙasa a matsayin masu aji na ƙoli a tsakanin sojojin 'yan sahiyoniya ma suna da bambanci da waninsu. ɗaya daga cikin dalilan haka kuwa shine cewa mafi yawancin sojojin sama haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fito ne daga gidajen masu kuɗi kuma daga cibiyoyi na ƙoli da ake ji da su a haramtacciyar ƙasar a halin yanzu sanadiyar wasiƙa ta sojojin saman ta sake dawo da tsohuwar tambaya wacce ita ce samar da daidaito wajen yin hidimar soja wato kada a ware wata ƙungiya ta addini a ɗauke musu wannan haƙƙi na hidima bai kuma tsaya tsakanin gwamnatin gamin gambiza ta masu tsatsauran ra'ayi da ya ke jagoranta ba da kuma 'yan hamayya hatta a cikin ita kanta hukumar ɗin da akwai wannan irin saɓanin da jayayya matsayar rundunar sojan 'yan sahayoniya saɓanin shugabannin sojojin mamaya da suka gabata na yanzu suna da yankakkiyar matsaya akan wannan batu a tashin farko an hana buga da watsa labarin wasiƙar da abin da ta kunsa amma hana su kansu sojojin tun farko su rattaba hannu a kanta an kuma yi wa duk wanda ya rattaba hannu a kanta barazanar kura daga soja sai dai kuma hakan bai hana wasu sun rattaba hannu ba sojoji dubu ne wato kenan kaso goma cikin ɗari na jimillar sojojin sama ne na bayan fage suka rattaba hannu a kan wannan takarda wasu daga cikin sojojin sun janye rattaba hannu da suka yi bayan da aka yi musu barazanar kora daga soja amma duk da haka waɗanda suka rattaba hannu a kanta suna ah, da yawan gaske da sun kai dubu ɗaya a wani yunkuri na 'yan sahiyoniya domin daƙile wannan wasiƙa rundunar sojan ta yi ƙoƙarin rage muhimmancinta ta nuna cewa abin da ta ƙunsa shine yin kira da yin hidimar sojojin bayan fage a kawo ƙashinta kuma wai waɗanda suka rattaba hannu a kan wasiƙar sun manyanta sai dai abin da rundunar sojan take jin tsoro shine yaɗuwar wannan halayya ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin gaza a tsakanin wasu sojojin aikuwa abin da ya faru kenan domin an samu ƙarin wasu sojoji a ranar alhamis inda ta gabata da sun kai 150 da suka rattaba hannu a kan wasiƙar ta yin kira da a kawo ƙarshen yakin a wannan karan marubuta wasiƙar sojoji ne na bayan fage da kuma waɗanda suka yi ritaya a ƙarshe rundunar leƙen asirin soja ita ma an sami waɗanda suka bijire sai kuma wasu likitocin soja su ɗari sun bi sahu a halin yanzu malaman jami'o'i da ma'aikatan da suke ƙarƙashin jami'o'i sun shiga cikin sahun masu yin kira da a kawo ƙarshen yaƙi kuma ga dukkanin alamu wannan irin boran zai ci gaba matukar yaƙin gaza bai tsaya ba. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shinmu ya zo ƙarshe ta fuskar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na Asan Barka ina gaida Asan Alhaji Omar ina gaida Asan Konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali Gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran Assalamu alaikum ta harar murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin laura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gada gadon kaya dan wani wanda yake jihar Maradi akwai Malam Kabiru kusa da makarantar Malam Abba Maradi ina gada Audillahi Tela mai ganin mutuncin kowa Maradi ina gada Ibrahim garin Kasagi Shushena ina gada Isu Madatte Sunusi Madatte ina gada Sani Dauda Cinwaza Sani Alaska Tsatsun Buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa da mari'a. ina gaida mamman shehu shehu da gard ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da a wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulaf zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini dan takwar ka birnin ta take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan Jamhuriyar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A barinka na gade Aishat Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka da ke birnin Yamai. Akwai Alhaji Amman Tari Yamai. Akwai abokina Muhammad dan bari bari ya mai Nijar akwai Ramat Saka ya mai Nijar akwai Kabiru Sule Usman da ke nan Kabiru Sule da ke Malam Kabiru ke nan wajen makarantar Mal a birnin Maradi Malam Alibin Kula birnin Maradi Hajar Bili Malam Adam Sarki aiki na kasa birnin Maradi mai gida na Alhaji Kolo na Angon Zare akwai matan gidan shi Hajja Aisha eh, Hajja Amina Hajja Lela'u Alhaji Musa na Abili mai rina kowa 17 Maradi Alhaji Malam Tsarha mai kamar ke sabon mashi matan girin shi amiri da mariya da raka da abulan da akwaran kama har likitan wani samun mashi lauyin gona mai fara da sabon mashi idi dan ja baksa da hudu banzar kicin gari dan birni matan girin shi amurka kubra da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru su da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sars ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi nikitan mu akwai yawadanki nikitan mu akwai shi abuta gwamnatan da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga saka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa budu da ke na zango ilis irin mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadar shugaban kungiyar masu kiya sauraron radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida wa sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar arabada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka rabiu ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kaduru da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida kwamar iyasu kubu digawa ina gaida da ɗakin mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado salati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da ɗan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawal dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa rika ina kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gannan magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fatan ke san kwaras ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza saƙo na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman dan bari-bari birnin yami sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu yahaya ɗan nijar daga fata ke son kwaras tattare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran suna sunana Usman dala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta da zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Isu Musu madaddai Isu madaddai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Birnin Muhammad Lawan Dan Kwaro tudu Muhammad Lawal Lilwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su kungiyar sarakuna tuwan Usaini Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraji SJ garin Bushiri Musa Yaron Uga garin Bushiri Nasiru Jalo garin Bushiri ba zan manta da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga har Kwamin King Gidigir ba zan manta da Umar Arifa da Badan ba akwai kuma Komar Ahmed Bajoga Kwamar Ɗauya Asu Yakubu Digawa Kwamar Yakubu Rigum eh, Lere ba zan manta da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da shan horiyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurari alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai mamar sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman Muramatu. ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dozman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu madatai isu madatai tasiri Unguwar, tudu zuwa gare ka abokina abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina na nan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gari yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijan ure nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki garin gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah eh, a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairu wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Crazy wanda suke nan garin Agadas da shi da mambobinsa ne masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin Yamai akwai tsoho Isa mai albarka wanda yake nan garin birnin Yamai akwai Muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin Yamai akwai malama um, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in mika sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurari na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutalimanci birnin jamhuriyar nijar dangance da shiri na karshen mako na gashe-gashe na gada 'yan uwa da abokan arziki to matakin wani kuwa san barka ina maka fata a da dukkan iyalanka da dukkan 'yan gwagwarmiya da masu da masu wale a wannan radio mai tara albarka a radiyon jihohar musulunci tehran alhaji aminu Baji ina maka fata a nan cikin shalayen zandar da kanan ka hamisu da sani a nan layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da babana lawan da sauran duka abokan aikin ku da ke nan layin zandar da layin madawa kalla eh, link kwace da ka layin madawa layin zandar wadda da zo gare ka kusa sai ganga saurari sani dan jaja alera alakai maka abdullahi tele yaro mai gidan mutunci mara rike dan malam murtala mai gini alera alakai maka garan ka dan walo idan gudu da ta da sani oke mai dabaga da kenan kadro da gara mai gyaran salula da ibrahim mai gyaran salula mai lida da wata da zuwa a nan kadro tun gaso da wata da zuwa gare ka eh, ibrahim shawara garin kasagi alera alakai maka malam ibrahim mai yanke hula da kenan garin mai gode alera alakai maka illa mai da shayi alera alakai maka tun gaso da wata da zuwa gare ka alkasim baba arak da wata alera zuwa gare ka mushi mai adai da watan kana cikin goshila mamu sandola cin wasa kabir sule alayra alaka da watan yan uwa da abokan arziki duka masu sauraron wannan radio ramatu isaka ramatu kwansanyar da dukkan dai mata da maza da hajiya rahina da ke nasarawa da dukkan dai sauran mata da maza da ke cikin wannan gida masu saurare ina muku fatan alheri tare da gaisuwa ta karshen mako daga na kusa wani sadan mutane mutum da wani da asan barka tashi laya. to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.